This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin ma a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya ladan ibrahim ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. A yau Lahadi shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu a birnin Washington DC a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Barack Obama. Ana kyauta zaton maganar magance matsalar Boko Haram ce babbar hanyar tufkar da ake son kamawa a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi a fadar White House amurka tana buƙatar taimakawa najeriya ne a ƙoƙarin yakar boko haram da suka addabi jama'ar ƙasar da zafafan hare-hare wanda suka matsa tun bayan kafuwar sabuwar gwamnatin muhammadu buhari a watan mayun da ya wuce za su tattauna lamura da dama a wannan ziyara ta farko bayan lashe zaben buhari a watan maris da ya shuɗe akwai yiwuwar tattaunawa game da garan bawul ɗin siyasa da tattalin arziki don kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa a najeriya An sake buɗe rukunin shagunan nan na Westgate da ke birnin Nairobi a ƙasar Kenya bayan kusan shekaru biyu da kai harin 'yan ƙungiyar Al-Shabab mafi muni a ƙasar. Buɗewar ta biyo bayan kwanaki kaɗan gabanin ziyarar Shugaba Barack Obama zuwa ƙasar. an buɗe ne a jiya asabar bisa manyan matakan tsaro kaɗan ne daga cikin tsofaffin ma'aikatan wajen da suka ga harin suka koma bakin aiki a yayin da masu shagunan wajen suke ganin cewa shagunan za su sake farfadowa kamar da a ci gaba da hada-hadar kasuwanci a ranar 12 ga watan satumbar 2013 ne maharan al-shabab suka farmaki rukunin shagunan da nakiya tare da harbin kan mai uwa da wabi akan wasu masu sayayya da kuma ma'aikatan wajen harin da ya kwashe kwanaki uku ana fafatawa kuma ya hallaka akalla mutane guda 67 alshabab din dai sun bayyana harin a lokacin a matsayin ramuwar gayya game da yadda sojojin kasar kenya ke taya na kasar somaliya yaƙi da ta'addanci a watan afrilun bana ma da ya gabata sai da suka farmaki jami'ar garisa da ke gabashin kenya suka hallaka mutane kimanin 148 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc a jiya asabar kasar saudiya ta cafke mutane sama da guda 400 a zargin alaka da kungiyar ta'addancin isis ma'aikatar cikin gidan kasar sun bayyana haka a wata takardar sanarwa ga kamfanin dillancin labaran kasar saudiya saudi ta ce kamen yana da nasaba da kuma matakin da suke son su ɗauka kan kai hare-hare da ake shirin yi ko kuma sukan faru a masallatai ofisoshin jakadanci kan jami'an tsaro da kuma ofishin gwamnati waɗanda suke a yankin shirara sanarwar ta fito ne kwana ɗaya da harin 'yan isis da suka kai a kasuwa a yankin diyala da kuma suka kashe mutane kimanin 115 ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudi arabia tana zargin mutanen da aka kama din da hannu a harin da aka kai wani masallacin 'yan shi'a aka kuma kashe mutane 25 a gabashin yankin mai arzikin man fetur wani dan saudiya ma tare da taimakon wasu mutanen ya ta da kansa a watan yuni ya kuma kashe mutane 27 suna ibada a masallacin na 'yan shi'a gwamnati na zargin kamammun da hannu a harin buɗe wuta da aka kai a ƙauyen al'ahasa a gabashin saudiya tare da kashe masallata guda takwas a watan nuwambar bara duk hare-haren nan 'yan isis sun ce su suka kai shi a matsayin fako ne ga su 'yan shi'ar ana zaton hare-haren ramuwar gayya ce ga saudi arabia musamman da yake ta haɗa kai da sojojin da amurka ke jagoranta wajen neman murƙushe mayakan na isis Akalla gwamnonin jihar Amurka ko jihohin Amurka guda shida ne suka amince da dankawa fararen hula da ke aiki a Ma'aikatar Tsaron Ƙasa ta National Guard makami. Amincewar ta biyo bayan harin buɗe wutar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar har lahira na Chattanooga da ke Tennessee a Amurka. Tuni gwamnan jihar Florida Rick Scott ya canza wa masu horar da su sojojin na jihar sa matsuguni zuwa matsugunin makaman jihar. a ranar juma'a da dama hafsan sojoji ray odiano ya ce suna duban yanayin tsaro a cibiyoyin horar da sojojin kasar wani muhammad yusuf abdulaziz dan shekaru 24 ne dai ya buɗe wutar da ya hallaka wasu jaruman sojojin da suka sami lambar yabo a yaƙi akan iraq da afghanistan musulmin chattanooga sun yi bakin cikin wannan al'amari da cewa sun yi bakin cikin mummunan matakin da shi muhammad yusuf din ya dauka kamar yadda wani likitan mahaukata dr mohsin ali ya faɗa ya ce gaba ɗaya 'yan masallacin da yusuf din ke zuwa sallah ba su ji daɗin lamarin ba game da kashe hazikan sojojin da ya yi fiye da mutane dubu ne dai suka halarci makokin waɗanda suka mutun a harin na buɗe wutar da aka yi a ranar alhamis da ta gabata a garin na tennessee Shugaban Amurka Barack Obama ya ce an yi matuƙar ƙoƙartawa wajen cimma yarjejeniya da kasar Iran da ba a samu irinta ko kuma matsaya kamar ta a tattaunawar da aka soyi a baya ba. game da maganar makamashin nukiliyar kasar iran da kuma kange ta daga mallakar makamin kare dangi ya faɗi haka ne a ranar asabar da yake jawabi a kan lamarin inda ya ce ba ta yadda za a yi a ce iran ɗin ta saba wannan batu a cewar obama wannan yarjejeniya ce da ta bi kwararren matakan cimma yarjejeniya daki-daki ya ce idan har iran ta saba yarjejeniyar da aka cimma to ba makawa takunkuman da suka yi mata a da wanda suka yi ma tattalin arzikinta illa to za a dawo da su kamar yadda suke ya bayyana cewa cimma yarjejeniyar nasara ce ta kaucewa shiga yaƙi da ɗaya daga cikin ƙasashe masu hatsari a duniya babban jagoran majalisar kolin malaman iran ayatollah khamenei shi ma ya ce cimma yarjejeniyar ba yana nufin ba wa amurka kai buri ya hau bane kamar yadda ya kira ta da fitinanniyar ƙasa shi ma ayatollah din ya faɗi haka ne lokacin da yake wa jama'ar ƙasa jawabin kammala azumin watan ramadan tokar dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne har ila yau din dai daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington kimanin 'yan jam'iyyar republican guda goma ne masu neman shugabancin amurka za su fuskanci dubban jama'a don tantancewa daga jigajigan kungiyoyin kiristoci a taron da za a yi a jihar lowa 'yan takarar za su bayyana a ames na taron shekara-shekara na jihar game da iyali da kuma shugabanci zaben da ake kallo a matsayin na faɗa a jini musamman idan ana maganar zaben shugaban ƙasar amurka da za a yi a baɗi masu tsokacin al'amura na ganin ba wani wanda za a ce shine a ran waɗanda za su yi zaben daga cikin 'yan takarar 'yan takarar su ne scott walker donald trump rick santorum marco rubio rick, uh, rick perry bobby jindal da kuma mike hubica da lindsey graham ted cruz da kuma ben carson Uh, dukkaninsu dai suna neman goyon bayan waɗanda za su halarci taron zaben ne a wanda za a yi din a lowa. Jeffrey Webb tsohon shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ya bayyana a gaban kotu a Amurka da cewa ba mai laifi ba ne. Kotun tarayya a Amurka ita ce ta yi wannan shari'a kuma take kan saurarenta inda ake magana akan badakalar cin hanci da rashawa a hukumar ta FIFA. alkali a birnin new york ne ya ba da belin ɗan shekaru 50 ɗin inda ya ce ya ba da belin bisa kuɗi dala amurka miliyan goma ɗan shekaru hamsin ɗin yana ɗauke da shaidar zama ɗan ƙasashe biyu da suka hada da birtaniya da kuma tsibirin cayman matarsa ba amurkiya da danginta ne dai suka karbi belin nasa Webb yana ɗaya daga cikin mutane goma sha hudu da ake zargi da badakalar cin hanci na dala Amurka miliyan 150. An dai ta sokiyarsa daga garin Switzerland ne har zuwa New York, wanda ake zargi ɗin dai sun hada da maganar cin hanci da suka lashe na kuɗi da kuma shekaru kusan 24 wanda suka lashe sama da dala Amurka miliyan 150 a kumbiya kumbiyar ba da kwangilar ɗaukar nauyi da kuma nuna wasannin ƙwallon kafa ta duniya. Labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin wannan shirin za mu ci gaba da kawo muku yadda har yanzu tsugunna ta kare ba a zaɓen wasu ƙananan hukumomi a Najeriya. Yau ko shirin zai yada zango ne a jihar Kebbi domin duba wata daɗaɗɗiyar cece kuce ce da aka jima ana yi game da wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi da wannan gwamnatin ta gada. To, su dai ɗaukacin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Kebbi da gwamnati mai ci ta gada 'yan jam'iyyar PDP ne, kuma tun gwamnatinsu na kan karagar mulki ne aka shiga takon saƙa. Yayin da gwamnati ce ta rusa su tun wancan lokacin su kuma suka garzaya kotu suka ce sun kalubalanci wannan rusawar suka ce ma ƙarin wa'adi suke nema. To sai dai wannan gwamnati ta APC na zuwa sai ta yi awon gaba da su ta cewa ta amince da hukuncin da kotu ta bayar game da wannan rusasun. Ga dai karin haske daga bakin sulema Argungu shugaban ma'aikatar fadan gwamnatin jihar Kebbi. An zaɓe su akan shekara biyu wanda kuma cikin watan september na cikin ikon Allah shine wata shekara biyu cid da wa'adinsu ya ƙare. waccan gwamnati ta shuɗe a wasu abubuwa sun shiga ciki wanda mu bamu sani ba amma ciyaman nan sun je sun kai ƙara a babban kotu da ke zama a birnin kabi cewa suna neman ƙarin wa'adi domin ba wai ainihin shi shekara biyu aka zaɓe su ba wannan kotun ce cikin ikon allah ta cimma ƙarshen binciken da ta yi kuma ta tabbatar da cewa wa'adinsu ya ƙare tun wancan lokacin da aka zaɓe su saboda haka zaman da suke yi ba halattacce ba ne mu ma mun gamsu da hukuncin da kotu ta yanke. To sai dai kuma jami'in hulɗar jama'a na jam'iyyar PDP na jihar ta Kebbi Ibrahim Ummai ya shaida wa Murtala Faruk Sanyi na cewa gwamnatin jihar Kebbi mai ci ta jahilci wannan hukuncin da kotu ta bayar. Shi ma ga abin da yake cewa. wannan abu na cin mutuncin demokuraɗiyya ne domin shugabannin ƙananan hukumomi na jihar kebbi an zaɓe su ne matsayin shekara uku to wa'adinsu bai cika ba sai wannan shekara septemba su zai cika don haka lokacin su bai cika muna Allah dai da wannan abu da an kai na karan tsaye ba tare da sun tsaya sun samu fassarar shari'a da kowace yi ba. majalisun ƙananan hukumomin shari'a da an kai ta su sun sa ƙara na akan suna son teno su ta koma shekara hudu kamar yadda jihar abia da plateau da lagos da kingin takwarorin su to ita aka yi watsi da ita ba watsi da cewa shekara uku ba shekara uku gare su ba. To wani mataki kenan jam'iyyar ka ta PDP za ta ɗauka akan lamarin? Matakin da za mu ɗauka jam'iyyar PDP za mu yi tsaye da hakkin hakken duk wani ɗanmu. wanda ba za mu bari a tozarta shi ba ko kuma za a ci mutunci ne sannan kuma ba za mu bari a ci mutuncin demokuraɗiyya ba don haka za mu ɗaukaka ƙara bisa ga doka ta ba mu dama mu ɗaukaka ƙara za mu ɗaukaka ƙara akan wannan karan tsaye da jam'iyyar da ka ikirari da cika baki da adalci da bin doka da oda ta yi wannan ɗanyen hukunci don haka za mu bi ma 'ya'yanmu hakkinsu. to ana iya cewa mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki? to a can jihar ribas ko abinda 'yan magana ke cewa ne mun san arina domin ko saura kwanaki uku a mika mulki ga sabuwar gwamnatin pdp da ta ci zaɓe a jihar gwamna mai barin gado ya gudanar da zaɓe abinda gwamna sabo na zuwa ya sa kafa ya fatali da wannan zaɓen ta hanyar kai wannan batu kotu sai dai anan lamarin ya ɗauki sabon salo ne domin a yayin da a jihar kebbi aka bar da naɗaɗɗun kantomomi suka shiga ofis suna gudanar da aikinsu a jihar rivers ko wakilin sashen hausa lamido abubakar ya ce hakan ya gagara a jihar rivers domin ko magoya bayan rusassun shugabannin ƙananan hukumomin sun ce ina ake haka a sauke zaɓaɓɓe a azana daɗe ga dai lamido abubakar da ƙarin haske kan wannan dambaruwar jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc a jihar ribas na ci gaba da ɗaukar ɗimi ɗin asalin jihar ribas da kuma 'yan siyasar su bayyana ra'ayoyinsu kamar haka the ruling of the high court in port harcourt for me is um, judgment that stands the moment i think so because Uh, wannan kuwa yana cewa uh, sunana Mr. Dick Saroni. Yana cewa ne ra'ayina akan hukuncin babbar kotun tarayya da ke birnin Fatakwal. Hukunci ne wanda ya sauya yanayi na yi ta tunanin hakan babban matsala ce kuma ta faru ne sabili da tsohon gwamnan jihar Honorable Rotimi Amici domin ya kamata a ce ya gudanar da zaben kananan hukumomi tun a baya can. To sunana Muhammadu Muktari kuma ya bar ka'idar INEC ake wannan ba wanda ya hana PDP sun suka janye din rayin kansu zaman zaɓe ba dole ne ka shiga amma ka ɗan takara ya kamata masu ɗan takara su yi saboda haka maganar kotu da aka zauna aka ce an yi a shi alƙalin ma just a Gambia ne yake cewa shi ya soke zaben amma bai ce ya rusa ai abu biyu ne a nan ka soke zaɓe daban ka rusa zaɓen shugabanni daban. Eto eh wannan dambar wadda ta taso ta siyasa tsakanin su dama mun san za a je wurin duk wanda ya san wannan jaha, ya san cewa waɗannan mutum biyu tsakanin wike da amici sun san juna kuma kowa cikin su bai taurin kai ne wannan abin da ke faruwa su alkalai su ne suka zama su 'yan kasuwa ba laifin kowa ba ne laifin shari'a ne zaben da aka yi na kananan hukumomi ba a ba da lokaci ba cikin sati ɗaya aka ce za a yi zaɓe kuma ita doka ta ce ta INEC a ba mutane kwana 90 shirya shawarar jihohi ba a yi haka ba. wannan dambarwar dai ta sa jami'an tsaro na 'yan sanda a jihar ta ribas suka ɗauki matakin girke 'yan sanda a harabobin ƙananan hukumomi 22 da ke jihar domin gudun abinda ka iya biyowa baya rundunar 'yan sandan dai kullum tana faɗin ita ce ke da hakken kula da dukiya da rayukan jama'a dsp ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun rundunar kuma ya bayyana mini irin matakan da suke ɗauka. to kaga dai eh, kundin tsarin mulki na najeriya ya tsora hakki na tsarin rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu a kan rundunar 'yan sandan Najeriya. Mun san lokacin da aka yanke wannan hukuncin tilas ne wani ko waɗansu za su farin ciki da shi, waɗansu kuma ba za su yi farin ciki da wannan hukuncin ba. To kaga shi yasa muka yi ƙoƙari muka yi ga malam masallaci muka tabbata mun tanar da jami'an mu a wannan ƙananan hukumomin saboda maganin kada wani abu ya biyo baya kuma ko kuma mu sha kan wani abu zai tada hankalin al'umma amma kowa shiga harkar gaban ba za mu hana shi ba amma dai wajen jami'an tsaron mu saboda kada a ga kasancewa rashin jami'an tsaron nan a aikata wani aikata aikata bai kamata babban sufeto janar na yan sandan Najeriya ya ba da umarni a kirke su waɗannan jami'an tsaro kamar yadda bayanai suka nuna saboda abi doka da oda to amma wasu jam'iyyu kamar suna ganin eh, ku jami'an tsaro na 'yan sanda suna danganta ku da kamar eh, taimaka ma wani bangare ni zaka ce akan wannan al'amarin ai baka sanya ba maganan maganan danganta mu da taimaka wani bangare wannan da dama mu riga da mu saba da shi ko ya za ka yi hakan kan aiki dan sanda wani bai zai ji daɗin matakin da ka ɗauka ba to wannan bai zame ba mun tabbatar abin da muke na kan ka'ida kuma matakin da muka ɗauka mun shi akan ƙa'ida ne. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka cece ka Najeriya da idan ka zo yalwa 'yan ƙasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da a jihar Niger ko ba sauke 'yan cikin jam'iyyar APC ne ya bata wasu 'yan jam'iyyar rai ba a'a sai dai wai don me gwamna zai ki naɗa 'yan siyasa kantomomi maimako sai ya naɗa ma'aikata ga dai wani jigo Aminu Bello kofar guga da abin da yake shira wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari. To a gaskiya duk wanda ke dan siyasa ne wanda ya fara daga ƙasa da grassroots ya kai labur na siyasa ya ji wannan abin da gwamna ya ya san ba a yi daidai ba. Ita abin da ke a maganan naɗa kiyatika rage nauyi ne ga shi gwamna abin da bai sani ba. Ko ba komai ko da mutum biyar ka naɗa. waɗannan liska mu lokacin da za a zo zaɓe su za su tallata jam'iyyar su za su tallata manifesto naka su za su tallata ayyukanka kamun lokacin da aka zo aka zaɓe in aka zo aka zaɓe shikenan wanda aka zaɓa su ci gaba da harkar ƙananan hukumomi. amma ba ka ga ko kaman akwai matsalar rashin kuɗi shi yasa bai sa 'yan siyasa kiyatika ɗin ba. ta ai maganar rashin kuɗi wanda duke ƙasar na ya san halin da ake ciki ai abin da ake cewa ai abin da ke akwai zauna ai ga abin da za mu da ga abin da za mu iya yi kowa ya riga san ki kiyatika a wannan hali na lokaci yanzu illa iyaka ai waɗansu jihohi ma sun raba albashin su biyu kuma aiki ya ci gaba saboda menene abin da ake bukata mu canje muke bukata in wanda duk kuma ke da ra'ayin canjin ya zama to har ya zama to yake da aqidar san tunanin magana kuɗi a tare da shi to ba abin da yake akwai ba mu mun yi adawa shekara goma sha shida ba biyan mun da ke mu albashi ba wanda ke ba mu allowance kuma haka muka zauna mana tai har Allah ya kama wannan lokaci ne yanzu to saboda haka ire-iren waɗannan mutanen suna nan don ka riga ka kira su yau ka ce ka ba su su rika zuwa wani lokaci ba kuɗi ko da dan wani abu aka sa a ce na isani aka ba su wanda yake a shi kansu DPM din ba za a rasa abin da ya kamata ba irin haka nan ba sai dai kuma kakakin gwamnan Dr. Ibrahim Doba cewa ya yi. dama ba mu muka nada su ba kuma lokaci ya yayi dama watanni guda uku ne ake naɗa wayanda suke rikon kananan hukumomi bayan lokaci ya yi sai su tafi yanzu nan muna so mu shirya mu zaɓe cikin watanni uku masu zuwa insha Allah wasu kantoma da za ku naɗa ko ya tsarin yake a ba kowane kantoma da za a naɗa a yanzu nan babu to su wanda ke samu suwa za su ba mulkin za su ba DPM eh, Directors of Personnel Management a kowane kananan eh, eh, abin nan hukumomi su ne za su rike amma to su wayannan da kuka sauke yanzu kun bi ka'ida ko ko dai kawai da sai ga dama sauke su ah, an bi ka'ida gwamnati eh, gwamnati sun yi magana da da mutane da da majalisa da kowa da kowa an yi musu magana kami aka rusa kami aka ce su sauka eh ah, CPS kuna complain ba kuɗi ina za ku samu kuɗin zaben kafin wata uku to kagan abin da ya sa ma muka ce yanzu nan ma ba za mu naɗa kantomomi ba kenan wasu muka naɗa su za mu biya su kuɗi ba mu da kuɗin da za mu biya su amma wanda shi dama ma'aikacin gwamnati ne shi dpm ɗin nan dama yana samun salari zai ci gaba da samun salari to jama'a yau kuma anan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilan namu murtala faruk sanyinna lami dawa bakar da mustapha nasir batsari sai cubahiro ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah thank you wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A ranar Juma'a da ta gabata ne musulmi a sassa daban-daban na duniya suka gudanar da sallar azumi wacce aka fi sani da karamar sallah a ƙasashen Hausa, inda 'yan uwa da abokan arziki suka ziyarci juna tare da raba abinci, yayin da wasu ke ci gaba da zuwa wuraren shakatawa. To koyaya 'yan gudun hijira da hararen Boko Haram ya raba da muhallansu suka gudanar da wannan bukukuwan sallah? Ibrahim Abdulaziz ya yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Yola ga kuma rahoton da ya haɗa mana. kamar yadda na gani a sansanin 'yan gudun hijira da ke malkohi inda ma da farko na soma jin ta bakin babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya nema mai kula da sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar adama alhaji sa'adu bello na koya wannan rana ta kasance ya gurgudu mun yi abin da zamu iya yi na zan so ka taimaka ka yi hira da eh, su 'yan hijiran ka ji eh, yanayin da suke ciki mu dai alhamdulillah cikin farin ciki muke allah ya kama wannan lokaci an yi sallah lafiya ba dai ga jami'in hukumar ta nema hakanan kuma na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijiran na garba umar daga daga madagali a sallah alhamdulillah don muna daga cikin yan gudun hijira an yi sallah lafiya kuma wasu mu sun samu kaya a kasar irin yaran mu da kuma abinci da kuma nama alhamdulillah sallah ba laifi kaman ya kaji sallah a nan duk da cewa watakila sabani yadda ka saba mm, gaskiya akwai bambanci da kamar yadda na saba eh, bambancin dai wurin da ba naka ba in a gida ne a kuke cin abincin ran sallah ah, muna walwala sosai fiye da nan muna haɗuwa da yawa ba kamar haka ba to hajja ya suna sunana binta usman to tun da dai muna sansanin yan gudun hijira alhamdulillah tun da ya ba mu abin da za mu ci yara ma dan ba su abu na sa alhamdulillah amma ba kamar yadda ya da mu ne da yan uwan mu da sauran abokanai da aka saba a arziki da mu'amala inda kamar a gida ne ya kuke sallah a gida a'a ai ba kamar haka ba biki ga aika garma muke da ta dangi zo za haɗu a cikin murna da farin ciki amma wannan yau wannan na can wannan na can wasu kuma sun rasa rayukansu daidai alhamdulillah ne ko a bakin kura kake za ka gode wa Allah kamar iyayensu su ma waɗannan yara sun fa bayyana farin cikinsu tare ko da begen nan ba da jimawa ba za su koma garuruwansu. Halima. Halima daga ina kenan? To na ga kina murna, me yasa kike murna? Murna sallah. Me da me za ku ci yau? Shinkafa da nama. Da nama, a miki dinki? eh wani irin kaya aka miki bulu da fari da baki muna bikin sallah to ya sallah da dadi yau da dadi to me aka muku an dinka mana kaya amma mun fi so mun sallah garinmu me yasa kuke so ku yi sallah garin ku don ba mu san kowa ba na ya sallah yake yau da daɗi to kuna sansanin gudun hijira na kuke jin sallah nan tun ba garin ba ne ba daɗi kenan eh na kake so kai sallah a bikin sallar da an yi shi ne cikin tsauraran matakan tsaro gani yadda ake yawan samun hare-hare da kuma tashin mai cikin kwanakin nan kuma wannan mako na zuwa ne kasa da kwanaki hudu da naɗa sabbin hafsoshin sojin ƙasar batun da masana kuma ke gani ma dole ne a sauya salo don kawo kashin wannan lamari janar salim aina tsohon kwamandan nan soji ta uku na mai ra'ayin cewa a wasu sabbin shugabannin tsaron wa'adi don kulliya ta biya kuɗin sabulu. Mutane kawai an ba su a shugabannin soja an ba su aiki an ba su adadin lokacin da ya kamata su tabbatar sun gama aikin ba. Wannan karan mai tsirin shugaban kasa kada ya yi wannan ya kamata shi shugaban kasa kai ma ya ba su lokacin da yake so ya tabbatar da cewa sun gama wannan aikin. na haka da aikin soja shi haka baka aiki zai tsira rana kaza a tabbatar ka tabbata ka gama ba ka gama ba a zai zaba tambaye ka nisa ba kai ba. to sai dai kuma yayin da ma ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da sabon zubin da shugaba buhari ya na dakushe boko haram wasu kuma na gani ma fa akwai bukatar sake duba batun sojojin da aka sallama da kuma wasu mutanen da jami'an tsaro ke rike da su bisa rigin cewa suna da alaka da yan boko haram don fidda duma daga kabewa sunana yusuf usman gire da gaskiya alhamdulillah abun dubawa su wannan sabbin shugabannin da suka karba wannan mulki yanzu sabbin shugabanni ya zama musu darasi su rike abun bil da gaskiya kamar yadda shi janar muhammadu buhari yake da gaskiya kuma sai dai kuma na kara roƙon sabbin waɗannan mutanen su tabbatar da cewa ko waɗanda aka kore su ba bisa ka'ida ba a je a yi bincike da kyau a da su domin idan akwai jami'an tsaro za a yi tsaro bil haƙƙi da gaskiya idan shugabanci ya samu to kuma da menene dai jami'an tsaro na cewa suna kokarin su to amma kuma akwai buƙatar su ma jama'a su bada nasu gudumawa kamar yadda kwamandan hukumar tsaro da bada kariya ta civil defense na jihar jigawa alhaji muhammad gida da mahmud fari ke cewa wato masifa farawa sa bai da wuya amma da shi nan yake da matsala shi ko matsala na tsaro matsala ne wanda ake son a yi taka tsantsan ka a samu kuskure wannan shine fata dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ya jawo asarar dubban rayuka yayin da wasu dubban jama'a kuma ke gudun hijira ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. A yau Lahadi shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu zuwa birnin Washington DC a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Ana kyauta zaton maganar magance matsalar Boko Haram ce babban abin da za su mai da hankali a kai a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi Buharin a fadar White House ta nan Amurka. amurka na buƙatar taimakawa najeriya a ƙoƙarin yakar boko haram sannan kuma sun addabi ƙasan sun zafafa hare-hare a 'yan tsakanin nan tun bayan da buharin ya ɗare karagar mulkin najeriya a watan mayun da ya wuce za su tattauna lamura da dama a kan wannan ziyara tasa ta buhari a cikin abin da za su tattauna har da maganar tattalin arzikin kasar najeriya da kuma magance matsalar cin hanci da rashawa An sake buɗe rukunin shagunan nan na Westgate a birnin Nairobi a ƙasar Kenya kusan shekaru biyu kenan da rufewa bayan ƙungiyar alshabab sun kai hari sun kashe mutane a wurin. Buɗewar ta biyu bayan kwanaki kaɗan a ziyarar da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai kai a ƙasar. An buɗe shagunan ne a jiya Asabar bisa manyan matakan tsaro. Kaɗan daga cikin tsaffin ma'aikatan wajen ne suka samu komawa aiki wasu kuma suka ƙi inda masu shaguna a wurin suke ganin wurin zai iya dawa ya farfado kamar yadda aka saba na hada-hadar kasuwanci. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fil hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.